واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير كتنا lokacin da annabi yake ɓancina na hafsa da wani labari daga cikinsa akwai cewa ba zai ƙara kusantar koyon garsa na na Mariya ba yayin da na Hafsa ta ba na Aisha wannan labarin kuma Allah ya sanar da annabinsa cewa an yaɗa masa sirrinsa sai ya zargi Hafsa ya faɗa mata wani sashi daga abin da ta faɗa kuma ya yi shiru ga wani sashi sai Hafsa ta tambaye shi ta ce wane ne ya faɗa maka wannan maganar sai ya ce wanda ya san dukkan komai kuma ya san dukkan abin da yake ɓoye